Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da kuma niya haka kuma ana iya samu akan rediyo alfa da ke masu kasar Ghana. Ghana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun samu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne ta da Hafsat Bello dan mai soro muka sake dawo muku da wannan daren da wani sabon shirin. A cikin wannan shirin za ku cewa za ku ji sakon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na ranar zuwa cirani wasu kasashen duniya wanda a kan shi ne muke so ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shinya za a rage yawan zuwa cirani musamman daga kasashen Afirka zuwa Turai. kana idan muna lokaci za mu kawo muku rahoton taron da aka gudanar a kano akan yadda za a shawo kan matsalan shaye-shayen kwayoyi tsakanin matasa ba bisa ka'ida ba sai kuma labarin wasanni tare da murtala faruk sanyin na amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Salamu alaikum um, jama'a ga kanin labaran. Wani jirgin ƙasan kamfanin Amtrak ya kauce hanyar da ke kan wata gada ya riko eh, inda ya rikito a kan titi a jihar Washington da ke arewa maso kudancin Amurka. Rahotanni sun ce mutane da yawa sun ji rauni, amma jama'a wato amma jami'ai ba su ba da takamaimai adadin mutanen da hadarin ya rutsa da su ba abin ba kyan gani in ji ed troyer wani dan sanda mai magana da yawon rundunar yankin da ake kira pierce ya kara da cewa a wannan lokacin Babu wanda ya ji ciwo cikin masu tafiya kan titi, wanda suka ji ciwo na cikin jirgin ƙasa ne kawai, amma ba mu da tabbacin adadinsu. Hotunan inda abin ya faru waɗanda 'yan sanda suka raba sun nuna cunkoson ababen hawa zagaye da wani tarago da ya yi kaca-kaca, sannan wani taragon kuma yana lilo daga kan gadar da hadarin ya faru a tsakanin yankin da ake kira ta koma an Olympia da babban birnin na jihar Washington. jam'iyya mai mulki ta afirka ta kudu wato anc ta zaɓi cyril ramaphosa a matsayin sabon shugabanta yanzu tamkar ana kallon ramaphosa a matsayin wanda zai iya zama shugaban afirka ta kudu idan aka yi zaɓen shugaban ƙasa a shekarar tara. ya kayar da tsohon minista nkosazana dalamini zuma kusan mambobi da dubu biyar ne suka yi zaɓen wanda aka gudanar a birnin johannesburg ramaphosa zai mai gurbin shugaban kasar ta afirka ta kudu wanda zai sauka da kan kujerar shugabancin jam'iyyar saboda zargin cin hanci da rashawa da ya baibaye shi amma zai ci gaba da zama a matsayinsa na shugaban kasa har zuwa shekarar 2019 da za a yi zaɓe jam'iyyar ta saba lashe kusan dukkan zaɓuɓɓukan da ake yi tun bayan da aka dawo aka kawo ƙarshen mulkin turawa marasa rinjaye a shekara ta 1994 Wani binciken da sojojin Amurka suka gudanar ya bayyana cewa an harbi sojan Amurka da 'yan ta'adda suka kashe a jamhuriyar Nijar Hausa goma sha takwas, kuma shi ma ya mai da martani kafin ya mutu. Jami'an Amurka ne suka bayyana wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press hakan a wani binciken da ba a kammala ba na kisan da aka yi wa Sajela David Johnson. Har ila yau wasu sojoji uku na Amurka sun rasa rayukansu a harin wanda aka kai a kusa da iyakar Nijar da mali harin da kuma mutuwar johnson sun haifar da rudani da dama inda ake dasa alamar tambaya kan dalilin da yasa aka samu gawarsa kusan kilomita biyu daga inda abin ya faru da kuma yadda aka yi ba a samu gawar ba sai bayan kwanaki biyu A cewar kamfanin dillancin labarai na AP, sojojin jamhuriyar Nijar biyu da kuma Johnson sun yi kokarin guduwa daga harin da nufin samun kariya a jikin wata mota ƙirar jeep, amma kuma aka harbe su kafin su karasa wajen motar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. manyan jami'an gwamnatin amurka sun ce shugaban amurka donald trump zai fidda sabbin manufofin tsare-tsare a fannin tsaron kasar wanda za su kasance dauke da tsararrun hanyoyin da za su magance barazana mafi muni da amurka ke fuskanta shugaban zai fito da bayanan a yau litinin yayin da zai yi wa wani jawabi a birnin washington watanni goma sha ɗaya bayan gwamnatinsu ta fara aiki manyan jami'an suka ce ba kamar tsarin baya ba wannan karan tsarin zai sa ido sosai idan eh, ido domin kan matsalolin da ke fuskantar kasar a kuma ɗauki kiran da shugaban ke yi na saka amurka a farko a kan komai jami'an gwamnati na trump sun ce duk da yake suna nuna damuwarsu kan wannan sabon tsarin hakan ba yana nufin za a yi watsi da tsare-tsaren da tsohon shugaban kasar barack obama ya shimfiɗa ba ne ko kuma na tsohon shugaba george w bush a yau ɗan duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. To ranar 18 ga watan Disamba na kowace shekara ne ake keɓewa a matsayin ranar wato 'yan gudun hijira ko kuma 'yan zuwa cirani. Ga saƙon shugaban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan ranar ga baban gida jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a sakonsa na bana dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce shi kan shi ɗan gudun hijira ne to sai dai kuma bai yi amfani da kwale-kwale masu zubar da ruwa ko kuma biyan wasu al'umma da suka kasance masu karɓan kuɗaɗe daga hannun masu neman gudun hijira ba kuma bai ga dalilin da zai sa gudun hijira a wannan karni da muke ciki ya zama tamkar na wasu shafaffu da mai ba matsaloli kama kama daga na tattalin arziki zuwa yaƙe-yaƙe da kuma gallazawa al'umma tsakanin gwamnatoci irin na kama karya na sanya jama'a neman yin gudun hijira zuwa ƙasashen da suke ganin tamkar tudun mun tsira ne a rayuwarsu 'yan najeriya kimanin dubu goma ne dai aka dawo da su gida daga ƙasar libya a inda har yanzu ake ganin akwai wasu dubban 'yan ƙasar da ke makale a wannan ƙasa inda kuma suke kukan gallaza musu da kuma sayar da su da ake yi tamkar bayi wasu daga cikin su da aka dawo da su daga kasar ta libya a kwanan nan da sun bayyana mani halin da suka samu kansu a ciki one of my girlfriend that, that they have a housework so i follow her So da na took us, all of us to prison. Ta ce ɗaya daga cikin ƙawaye na ne ta yi min hanya zuwa ƙasar ta Libya. Ta shaida min cewa akwai aikin gida da ake nema kuma na bita na tafi. Wallahi mu muka je Libya muna tuni da kai na ɗin muka yi aiki wai da za mu je mu sallaka hmm. an kama mu su da su abu na. Tun da an kama mu an zo an zo mu a prison ba mu san laifin mu ma muna aiki waje aiki ne kawai. An kama mu an zo ni dai an kama ne waje aiki kawai aikin fenta ne nake. An zo an sani ne cikin kurzuri. Shi kuwa a bangaren sa babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa mai suna Nahashun Maina. Most of them came from detention centers in Libya. Uh, they were not, not because they had committed any crime but because they were in Libya illegally. Ya ce akasarin su dai an fito da su ne daga inda ake tsare da su ba wai don sun aikata wani laifi ba a'a sai dai kawai don sun shiga ƙasar ta Libya ba tare da izini ba. a ranar 19 ga watan satumba shekara ta 2016 ne dai majalisar ta ɗinkin duniya ta gudanar da wani taro irinsa na farko a kan matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta a sassa daban-daban na duniya inda kuma a ƙarshe aka cimma wata yarjejeniya da ake kiranta da suna new york declaration wato yarjejeniyar birnin new york akan 'yan gudun hijira baban jibrin murya amurka daga lagos Allah Allah ya Allah haɗa a firka so juna anan da mu tangana zama To kan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku shin ya za a rage zuwa cirani kasashen turai daga ranar zuwa cirani sai batun shan kwayoyi wanda shugaban majalisar dattijai santa bukola sarake buɗe a yau a kano akan yadda za a shawo kan matsalar shan kwaya tsakanin matasa Ga Mahmud Ibrahim kwari da karin bayani a cikin wannan rahoton. ofishin shugaban majalisar dattawan najeriya ta abubakar bukola saraki ne ya shirya taron inda shugabannin al'umma sarakunan gargajiya hukumomin tsaro da na yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ƙungiyoyin sa kai malamai da kuma ɗalibai da sauran masu ruwa da tsaki za su tattauna kan matsalar da nufin lalubu mafita sarkin kano malam muhammad sanusi na biyu shine ya wakilci mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammad sa'ad abubakar na uku We deceive ourselves if we do not accept that we are part of the problem and not the solution. When a senior politician, a governor, or a senator ya ce muna yaudarar kanmu ne kawai muddin ba ma faɗa wa kanmu gaskiya matuƙar ba mu amince cewa muna takarwa wajen ƙaruwar wannan matsala yayin da ya zama manyan 'yan siyasa kamar gwamna da sanata da ke da alfarmar samun kariya daga jami'an tsaro amma duk da haka za su ce za su samu kariyarsu ne daga 'yan banga da ke cikin maye kenan wani irin sako muke aika wa jama'a How many of your colleagues do you know who have thugs on their payroll, who buy drugs and give thugs so that they can protect them. Nawa ne a cikin ku suke ware albashi ga 'yan banga kuma su saya musu ababen sanya maye da nufin su ba su kariya daga 'yan hamayya. Don haka shugabannin siyasa su ne babbar matsalar mu tunda matasa sun gano cewa ya fi riba ka zama dan banga domin tafiyar da rayuwar ka yau da kullum. You have alien boys on drugs with Major General Salamaina da ke ba da shawara ga shugaban majalisar dattawan Najeriya kan sha'anin tsaro ya ce la'akari da karfin dangantaka tsakanin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da sha'anin tsaro da zaman lafiya a ƙasa ya sanya shugaban majalisar dattawan shirya wannan taro. sanin kowa ne cewa duk abin da zai sa mutum ya fita daga taitayinsa daga hankalinsa to fa ba inda ba zai samu kanshi ba har da yin laifuffuka manya da ƙanana ah, saboda haka wannan taro ah, shi shugaban majalisar dattawa na najeriya ya ga cewa abin ya addabi najeriya ya fi munana arewa kuma ya tsananta a kano shi sa muka ga cancantar ba ma kawai a yi taron ba a yi taron a kano shi da mai kana madaki na jami'ar bayar kano masanin halayyar dan adam kuma kwararre kan bincike game da sha'anin ta'amali da ababen sanya maye ya ce akwai bukatar mahalarta taron su yi nazari akan dokokin da suka shafi wannan fanni. Dokokin da suka kasance suna yaƙi da miyagun ƙwayoyi a ƙasar nan wasunsu sun tsufa. ya kamata a ce an sake su so wadda da majalisa ya kamata ka ta kalli dokokin da suke akwai domin babban matsalar mu ita ce ba ƙananan yara da suke shan ƙwaya da ganye a cikin lokunan mu da ƙauyukan mu da unguwanninmu da garuruwan mu amma su waye suke kawo waɗannan miyagun ƙwayoyin suke raba su taron wanda shugaban majalisar dattawa da kansa ya buɗe za a kammala shi a gobe talata idan allah ya kai mu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya To kafin mu buɗe layukanmu a shakata da wannan faifan da ke bisa inji. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kiran farko daga Kaduna, waye daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To ja mu je Alhaji Musan Garo me ya ra'ayinka game da wannan? Alhamdulillah ma Ladan. Mm. Alhamdulillah na ji wannan batu da ake tattauna da da magana shaye-shaye da kwaya da sauransu wannan. gaskiya wannan abin takaici ne kuma wani ladan abin da zai baka mamaki yau yau yau ba maganan kwaya muke ba muna maganan zuwa cirani ne ya za a rage zuwa cirani kasashen turai mun samu kira daga Kaduna kuma waye daga Kaduna eh, awal ne to awal me ya ra'ayinka game da wannan batu na zuwa cirani kasashen turai ya za a shawo kan matsala abin da zai zance wangiji ne Allah ya kamce mana shi ya ba jama'an mu aikin yi a kasan mu sai su daina wannan tafiya kuma fatan mu gwamnatin mu ta yi da gaske ta taimaka musu to mun gode mala awal eh awal musulmi daga gadan gayam jihar Kaduna to adama yanzu waye daga adamawa Ni Zakari na Jogana daga Adamawa. To Zakari me ra'ayinka game da wannan batu? Ra'ayina shine shine gwamnatin tarayya ta samar ma mutane aikin yi wanda duka mutane sun yi makarantu ba aikin yi shi yake kawo wannan tafiya nema. Amma inda za su samar mutane aikin yi kaga dole ba wanda zai fita. To kana ganin an samar da aikin yi wasu suna jin ba su kan amfana ba su kan wadata da abin da ke hannunsu ne yake sa suna irin wannan tafiye-tafiyen eh, idan an samar da aikin yi kowa ya yi aiki ya bauta ma kasarsa kamar yadda ya makaranta ya bauta ya aka bauta ma gwamnatin tarayya zai bauta ma ƙasarsa kaga kowa zai samu aiki mun gode zakari bari mu je filato waye a filato ladan a yawa kana magana da awal daga cikin garin bukur jihar plateau nigeria to mala awal me ra'ayinka game da wannan batu wato ra'ayina sai gwamnatocinmu sun tashi tsaye sun samar da kayan more rayuwa kuma da inganta rayuwar talakawa su hana su fita waje abin takaici za ka samu masu fita wajen in suka sha da kyar suka fita hmm. sai ka ga wanda ya ki dako a najeriya sai ya je can ya yi dako wanda ya ki aikin kuku a najeriya sai ya je can ya yi abu ba ka zauna cikin kasar ka ba idan gwamnatocinmu suka inganta rayuwar talakawa wuta ta tsaya komai ya tsaya tsaro ya tsaya to ina tabbatar maka za a nemi masu fita waje a rasa saboda hatsarin da yake cikin fitan nan kullum ana mutuwa ta tekun nan amma za ka samu kullum ana makarai eh, jirgin ruwa da jama'a suna fita to gaskiya akwai kalubale a najeriya kwarai akan shugabanninmu na najeriya ra'ayina kenan daga awal hudu cikin garin bukutu Mun gode Malam Awal. Mun sake koma Kaduna. Waye a Kaduna? Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhaji Musa Garo ne mai rediyo da rikoda kasuwar nan Najeriya. To Alhaji Musa za mu je. To alhamdulillahi na ji batutuwan da ake tattauna dangane da magana shi ne. Eh. Idan muka ɗauki wannan magana kaga abu ma da zai baka mamaki da bakin ciki da haushi mm. da aka ce wai har dubu ɗari biyar wai suke biya ana fitar da su ta wannan muguwar hanya ta al'ada hanya da ba ta dace ba. To yanzu misali yanzu ni a ɗan Najeriya a matsayin ɗan Najeriya zan tafi wannan tirani. zan biya naira dubu ɗari biyar a kai ni wani taɓa raunin hanya me zai hana zauna a ƙasa ta najeriya na sana'a da wannan kuɗi domin fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka wannan shirkar ta kasuwancin nawa to da ya kamata gaskiya irin abubuwan da ake abun bai dace ba gaskiya da ƙarshe ne muka fatan alkhairi a tashi lafiya allah kiyaye mu da son zuciya alhaji musa garo na gode alhaji musa garo mai rediyo da rikodi har yanzu muna cikin kaduna waye a kaduna wa alaikum salam Adamu Jeje. Daga to Adamu Jeje. Kaduna, Najeriya. To Adamu Jeje. Wato ba ka kamar yadda yaro na kasan kullum in gare ya shigo na biyu bayan shi kasan ba Kano ne yaron ba zazzagi ne. Ya wannan wannan magana ne tsakanin ku a inda ake magana dangane da idan ka duba gwamnatocin da muke da su kuma yanzu a Najeriya su ba suna taimakawa wajen fitan mutane. Kamar ya. da za a bar gwamnoni suna koran ma'aikata a ci irin wannan ba zai faru ba a Najeriya ci gaba da faruwa ba a Najeriya. Ban ga dalili ba an dauki ma'aikata yanzu kaman gwamnatin jihar Kaduna koran ma'aikata kawai take ba dare ba rana kowane ministry ya za a yi mutane ba su je kansa irin waɗannan al'amura ba. Shugaban kasa yana da kyau ka taka musu birki amma kai ma ka koma ka sa hannu kawai sai dai mu ji ka kafan yaɗa labarai can kana tausayawa amma nan gida ana ta ana ta ana koran ma'aikata wallahi wallahi shugabanni a ji tsoron Allah da ƙarshe ina muku fata alkhairi Adamu Jeji kamfanin fata Kaduna Jaji Nigeria to mun gode mala Adamu Jeji muna tattaunawa ne yau akan shin me ya kamata a yi ko ya za a yi a shawo kan matsalan zuwa cirani da mutane suke zama to har yanzu mun samu wani kira daga Kaduna Salamu alaikum, Lade Ibrahim yau barka da lasariya. Wa alaikum salam, Maduba, wane ne nawa? da na Murtala yana kiran daga da To Murtala me me ra'ayinka game da wannan batu? To gaskiya ne ra'ayina shi ne cewa na farko dai yin tabbatar cewa wahala ba ta ke samu 'yan ƙasa in muka duba a afirka akwai kasashen da yankin su wadata ma'adanai da komai amma su sun daure ba sa fita su je su je su salwantar da rayuwarsu idan muka haƙura to ita kuma gwamnati ya kamata a ce ta kamfanoni da gonakai musamman gwamnati albarka da ta ce a koma gona to dai ana ta koma gona amma har yanzu da alaman kamar kayan aikin noma yana karanci to ta taimaka ita ma ta tabbatar da kayan aikin gona sannan kuma matasa su daina fita fatan za a tashi lafiya. to mun gode kwarai malam murtala mun samu kira daga portiscom waya daga portiscom. assalamu alaikum na gambo barau kutasku. to gambo barau me ra'ayinka game da wannan batu. yawo ni shawara ta ga matasa da cewa da yawa masu sannan son kuɗi ne da ya yi musu yawa saboda mm. gaskiya mm. a takaice sun za ka fi yanzu sai ka kashi karancin kuɗi da dubu ɗari ko ko hudu Wani na ga a nan da najeriya wannan kuɗin ya ishe kana da da za ka yi karfa kanka asiri mm. don haka shawara ta matasa su zau arziki yana nan a ko'ina kuma shi da rabo ne sai ka je kasar wajen ka ga zaman ka duk zaman da za ka yi ka dawo kuma amma babu shi da na sa mai sai ne barka shi ne shawara ta to mun gode ga baro fotoskum kuma da kiran ga baro fotoskum ne muka kawo karshen kiran da zamu iya dauka yau sai gobe ma in Allah ya kai mu muka ba da wani maudu'in sai a kokata wanda ba samu daman kira ba su ma su kokata su gani ko za su kira mun gode kwarai da gaske yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta fitar da jerin sunayen 'yan takara na karshe na gwarzon dan kwallon afirka na wannan shekara ta 2017 to sai dai hukumar ta yi matsayar cire kyautar gwarzon dan kwallon afirka da ke taka leda cikin gida daga karramawar ta bana duk da yake bata bayyana dalilin ta na yin hakan ba 'yan takarar gwarzon dan kwallon afirka uku na ƙarshe su ne 'yan wasan liverpool biyu muhammad salah na kasar masar da ɗan ƙasar senegal sadio mane kazalika da ɗan ƙasar gabon pierre emerick aubameyang da ke taka leda a ƙungiyar borussia dortmund ta kasar jamus to sai dai mai rike da kambin a halin yanzu ɗan ƙasar algeria da ke taka leda a ƙungiyar leicester city riyad mahrez baya cikin jerin 'yan takarar a ɓangaren mata kuma mai rike da kambin wato 'yar najeriya a asisat oshola ta kuma shiga cikin jerin 'yan takara uku da ke fafatawa a lambar gwarzuwar 'yar kwallon afirka tare da christina gatlana 'yar kasar afirka ta kudu da kuma 'yar kasar kamaru gabriele onguene ƙungiyar kwallon kafar manchester city ta ingila na neman ƙara tsawaita kwanta ragin kocin ta pep guardiola a ƙarshen wannan kakar wasannin guardiola ya rataba hannu ne a ragin shekaru uku a shekara ta 2016 a ƙungiyar ta city to amma rahotanni sun bayyana cewa shugabannin kungiyar na kokarin bin kowace hanya domin tabbatar da tsawaita aikin na guardiola yanzu haka city din ce yake jagorancin teburin gasar premier tare da tazarar maki goma sha ɗaya da mai binta bayan kafa sabon tarihin nasara a wasanni har goma sha shida a jere dan wasan najeriya da ke taka leda a kasar china michael obi ya musanta rade raɗin da ake bazawa na cewa ta yiwu ya koma tsohon kulob sa na chelsea idan aka buɗe kasuwar cefanen 'yan wasa a watan janairu obi ya koma kungiyar tianjin teda ta kasar sin a watan janairun wannan shekara bayan kwashe tsawon shekaru goma sha ɗaya a kungiyar chelsea shi kuwa ɗan kasar gabon pera emerick obameyang ya tsawaita ragin sa a kungiyarsa ta borussia dortmund a kasar jamus har ya zuwa shekara ta 2021 lamarin da ya rufe shafin raɗe-raɗin da ake yi na komawarsa wata kungiya a watan janairu mai zuwa ƙungiyoyi da dama ne suke zawarcin ɗan wasan ba ma kamar ƙungiyar chelsea wacce kocin ta antonio conte ya keɓe makudan kuɗaɗe domin sayan ɗan wasan murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sharhi muryan amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ƙungiyar samar da tsaro da haɗin kai a turai ta osce babban ginshiki ne na samar da ɗorewa zaman lafiya da kwanciyar hankali a turai da yankunan turai da na asiya daga cikin matsalolin da suke addabar ƙungiyar babu mai mahimmanci kamar abin da ya faru a ukraine a cewar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yayin wani taron kwamitin ministocin kungiyar ta osce da aka yi a 'yan kwanan nan amurka ta kudur aniyar ganin cewa ukraine ta kasance kasa mai cin gashin kanta mai dogaro da kai da kuma tabbatar da iko akan iyakokinta sakatare tilson ya yi kira da aiwatar da yarjejeniyar misk baki ɗayanta ya kuma kara da cewa amurka ba za ta amince da mamayar da haɗin yankin crimea da rasha ta yi ba sannan ya kara da cewa takunkuman da aka saka wa rasha masu nasaba da crimea za su ci gaba da zama daram har sai rashan ta mai da ikon yankin ga ukraine amurka da ƙawayenta na turai za su ci gaba da barin takunkuman har sai rasha ta janye sojojinta daga donbass da kuma mutunta yarjejeniyar misk sakatare tilson ya ce duk matakan da ukraine ke ɗauka na tabbatar da yarjejeniyar rasha ba ta yin wani hubasa dangane da hakan a cewar tawaga ta musamman da ke sa ido a kan rikicin na ukraine da ake kira smm a takaice a ƙarƙashin ƙungiyar ta osce adadin mutanen da aka kashe a shekarar 2017 ya fi na 2016 sannan a watan nuwamba an ƙara samun afkuwar karyar jijin tsagaita wuta a dunex tilson ya ƙara da cewa ya kamata mu fahimci inda wannan rikici ke samu asali rasha na bada makamai da samar da horo da jagoranta tare da taya dakaru masu adawa da gwamnati fada amurka na kira da rasha da 'yan barandanta da su kawo ƙarshen wannan musgunawa da barazana da kuma kai hare-hare akan tawagar ta musamman na masu sa ido akan rikicin na ukraine amurka ta martaba sadakarwar da wani ma'aikacin jinya dan asalin amurka ya yi wanda ya rasa ransa a lokacin da yake sintiri a gabashin ukraine a watan afrilun 2017 sannan ta jinjina yadda mambobin tawagar ta smm suke nuna jarunta a ayyukansu da suke yi a yankin amurka ta amanna cewa hukumar osce e ne ce hanya mafi dacewa wajen kawo ƙarshen rikicin ukraine da kuma magance wasu matsalolin yankin da yin watsi da duk wani yunkurin kasarata ko fannoninta saboda wannan dalili amurka za ta ci gaba da marawa kungiyar osce e da yin watsi da duk wani yunkuri na kasarata ko fannoninta ko kuma ayyukan da take gudanarwa. Tilson ya kira ga dukkan mambobin kungiyar ta OSCE da su aiwatar da shawarar da Amurka ta bayar domin a samar da zaman lafiya da bunƙasa a Turai da yankunan da ke Turai da kuma Asiya da kuma tsakiyar Asiya. canjin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. yau Litinin ne wasu 'yan bindiga dauke da muggan makamai suka kai hari kan wani ofishin tattara bayanan sirri da ke garin Kabul a Afghanistan, wanda ya yi sanadiyar wata arangama tsakaninsu da jami'an tsaro. Jami'an tsaron Afghanistan sun ce maharan sanye da kayan 'yan sanda sun zo ne a mota dauke da kayayyakin fashewa suka kutsa cikin ginin da ba a gama ba, daga bisani kuma suka harba rokoki cikin wata cibiyar horon jami'an tsaro wacce ake kira NDS. Dakaru na musamman sun isa wajen ba da dadewa ba suka kuma zagaye ginin tare da kashe maharan har suka kawo ƙarshen artabin da aka ɗauki tsawon sa'o'i ana yi. Mazauna unguwar da abin ya auku sun kai rahoton cewa sun ji fashe-fashe mara iyaka daga wurin. mai magana da yawun harkokin cikin gida ya shaidawa murya amurka cewar maza uku ne ke dauke da maza uku ke da hannu a harin da aka kai makarantar horaswa ta nds ya kuma tabbatar da cewa akalla ɗan sanda ɗaya ne ya raunana a harin Wani jirgin ƙasan kamfanin Amtrak ya kauce hanyar da ke kan wata gada ya rikito a kan titi a jihar Washington da ke arewa maso kudancin Amurka. Jam'iyya mai mulki ta Afirka ta kudu wato ANC ta zaɓi Cyril Ramaphosa a matsayin sabon shugabanta. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikin aikinmu da wani sabon shirin ciki ku da shirin nan na tsaka mai wuya na Aliyu mustafa Sokoto kuma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga iyalai da 'yan uwan Alhaji Garba dan kulla na rasuwar mahaifiyarsa Yara mutu dan kulla Allah ya jikanta da rahama ya kuma ƙara hankulin wannan rashin. Yanzu a madadin kwa da kowa nan sashen Hausa musamman Hafsat Bello dan mai soro da Julie Gresham ta bada umarni sai injiniyan mu Justin ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya.